yanzu haka muna nan cikin garin birnin kebbi tare da shugaba janar muhammadu buhari inda ya kaddamar da wasu abubuwa guda biyu To. kusan za a ce ruwan guda biyu ne dai shugaban kasa ya kaddamar na farko dai kamar yadda aka al'adanta kowace shekara eh. gwamnatin tarayyar najeriya tana kaddamar da noman rani a hmm. fadin kasa baki daya kuma akan zaɓi jihar daya to a wannan karo an zaɓi jihar kebbi hmm. na biyu kuma tare da wannan an kaddamar da wani shiri na musamman na ba da tallafi ga manoma wannan lokacin wani shiri ne na musamman kai da na faɗa saboda a da ana ba da tallafi ne ga matsakaita da kuma manyan manoma to amma wannan karon kananan manoma ne za a ba wa wannan shirin wanda babban bankin najeriya ne yake ɗaukan nauyin shi wannan shirin tare da haɗin gora ita gwamnatin tarayya. Hmm. o dama an da fara? ya to kamar wannan shi wani shiri dai ne na musamman da shi da ita gwamnatin shugaba Buhari ta fito da shi kuma wannan ne karo na farko da aka kaddamar da shi a duk faɗin ƙasa baki ɗaya a nan jihar Kebbi. Me yasa kake ga aka ce a yi a Kebbi ah, su suka gayyata koko shi ne ya ce a a yi a Kebbi? Wato ita gwamnatin tarayya ce musamman ta ce ta zaɓi jihar Kebbi saboda la'akari da cewa duk ƙididdiga ta tabbatar da cewa jihar Kebbi ita ce ta fi kowace ƙasa noma shinkafa. sa'annan ya tabbatar da cewa an riga an yi muwafaka abincin da kowa ya fi ci a Najeriya a yanzu shine shinkafa sannan jihar Kebbi ita ce mafi wa kasan noma da za a noma wannan shinkafa din saboda haka ne aka ce an zaɓi jihar Kebbi domin kaddamar da wannan shirin na noman shinkafa da kuma alkama to na gane to a daga tambayar da nake son maka shine shin ya mutanen Kebbi suka karɓi wannan al'amari eh to alal hakikanin gaskiya duk da yake wannan kaga wani sabon al'amari ne mutane da dama da muka zanta da su sun nuna irin irin damuwa akan yadda a da gwamnati take hitowa da ire-iren waɗannan shiraruwan amma daga ƙarshe sai kaga cewa 'yan siyasa ne da kuma waɗanda suke kusa da gwamnati ko 'yan boko ne kawai suke amfana da shi to amma kamar yadda shugaba buhari ya musu alkawari a wannan lokacin da alama mutane sun ɗan sami ƙwarin gwiwa saboda ya nuna cewa wannan karon cikawa ne yake so ya yi daga alkawuran da ya yi na yakin neman zaɓe a lokacin ya tabbatar da cewa lalle lalle za a tabbatar da an farfado ko kuma inganta tattalin arzikin Najeriya wannan ko ya hada hadda ba da karfi sosai ga sha'anin aikin gona da kuma kauce ma dogaro kaco kam da ake yi akan albarkatun man fetur don haka wannan alhaƙiƙa ya dan faranta wasu manoma rai duk da yake har yanzu su dai sun ce to suna fatan dai su gani a ƙasa. To eh, daga ƙarshe sai in ce maka zuwa an jima na san za mu sake waya kase mu ji halin da ake ciki sannan na san kila an riga a kaddamar da sauran sai mu samu rahoton ko? To insha Allah. To ma haɗa shirin daren Allah ya suna gode.